Binciken ya nuna cikin har-haren kunar bakin wake 434 da ƙungiyar Boko Haram ta kaddamar. An gano cewar guda 244 cikin kunar bakin wake 338 'yan mata kanana ne suka aikata shi. Ko da a baya-bayan nan ma harkutar sojin Najeriya ta tabbatar da cewar wasu iyaye na mika 'ya'yansu ga mayakan Boko Haram domin su aikata wannan aika-aika na kunar bakin wake. Kamar yadda kakakin harkutar sojin Najeriya, Brigadier General Sani Usman Kuka Sheka ya tabbatar min. ta'addanci na Boko Haram ya kai tinta rashin imani da rashin kaunar al'umma amma mutum ya ɗauki ɗanshi da ya harba ko ɗan shege tsakanin ta'adda ko da neman za a yi aikin Allah wannan ba abu ba ne ba don haka ya kamata mutane su guji hakan nan ko ba ɗabi'a ba ce ba ƙida ba ce ba. A farkon watanni bakwai na wannan shekara kimanin yare ƙanana 'yan mata tamanin ne suka halaka kawunansu a sashen arewa maso gabashin Najeriya wajen kai harin ƙunar baƙin wake da ɓangaren Boko Haram mai alaƙa da ISIS ta ƙaddamar. To shin ko me ke sa Boko Haram suka ɗau sabon salon amfani da mata ƙanana wajen kai harin ƙunar baƙin wake? Tambayar kenan da na yawa Hajiya Halima Baba Ahmad wata mai fafutukar kare 'yancin mata a Najeriya. Eh saboda suna ganin cewa mace karama ba za a taba tsammani irin wannan abun ba saboda ka san shi ko da yaushe mutumin da yake so ya maka illa kullum zai nemi hanyar da ba za ka dauka cewa lalle wannan hanya shine hanya da za a yi amfani da shi a cutar da kai ba to shi yasa nake gani to a nasu tunanin ya mace karama ta wuce ba za ma a yi notice ɗinta ba amma yaro saboda yanayin yadda yake na wasa ko na wani tsalle tsalle dole za a yi notice amma ya mace karama sai ta wuce ba amma san ta wuce ba binciken makarantar sojin na Amurka kazalika ya gwada cewar Boko Haram na amfani da yara mata kanana kamar fiye da kashi hudu in aka yi mukarana da yadda suke amfani da yara maza kuma a cewar dr kabiru danladi lawan akwai bukatar ɗaukar matakai da dama don yau tafkar hanci a bangaren gwamnati na sani cewa akwai wasu shirye-shirye da aka yi na da ake kira ainihin counter terrorism su kuma kusan za a iya cewa an ci shi a bangaren ainihin fagen fama yanzu ka bincika za ka tarar a borno yanzu mutanen da aka kwato daga hannun boko haram an dawo da su kokarin suke sake komawa Dalilin ko ne ainihin al'ummomin da suke komawa cikinsu sun kai karɓa dole ne al'umma su karɓi wannan mutane su gada musu cewa ainihin abin da ya faru da su abu ne wanda zai iya faruwa da kowa amma abin da ake bukata a wajen su shine su ɗauki wannan abun kamar kaddara ce daga wajen Allah. Hassan mai na kaina muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.